Ni fa sai tafiya. Ban gane sai tafiya ba tafiya zuwa ina ba. Abuja zan koma yau insha Allah. Haba mai haba dan Allah wani irin Abuja kuma kai kullun kana hanya Abuja ko me kake zuwa yi Abuja nan ne? Aiki ba za ki gane ba. Ni fa tun daga ranar da Allah ya sa aka ce mai gidana ya dora ni a hanyar zuwa Abuja nan sai na gano cewa nan ne masalahar rayuwata. Yanzu ranar wanka ba a ɓoyen TV ba zan ɓoye miki ba. ga Allah ni ni madan baki iya girki ba amma guri ɗaya nake zuwa a duk duniya in ji hankali na ya kwanta Abuja ina da a Abuja sai in ziyarci Riyadri a nan ne kin ga zan samu adadan gwangwani zan samu dambun shinkafa zan samu zoɓaru rudo mai sanyi zan samu alewar madara zan samu iloka ke ba in baki labari duk abin da kika sani na kantu na abincin gargajiya to akwai shi a Riyadri nan ne guri ɗaya tilo da zaki je ki samu duk abin da kike nema. kana nufin kenan dai ban iya girki ba ko kwarai kwa in aka hada ki da riya trillinki dubu suka baki to tsaya ki ji duk abuja riya ne kadai masu dina masu taron musabaka masu maulidi duk irin taron da ake a riya tril ne kadai zaka je ka sai abinci kai oda a ɗauko a kawo maka har inda kake kuma ba za ku je Abuja za ku yi musabaka ba ai da kun je zan baki lambar su kira riya tril <laughs> kina kira za a kawo miki abinci har inda kake Shi kenan tunda haka ne nima na amince. Kin ga dini din nan? Riyatrit ita ce zaɓi na. Domin nan ne zan more da irin kalar abincin da nake so na gargajiya. Ki yi min alƙawari ke ma Riyatrit ne. <laughs> To mai na yi maka alƙawari kuma insha Allah ni ma zan ziyarci gurin domin in gani da ido na. Na gode gonar mu ta gado na baki. tsakanin da <laughs> tsakanin da wallahi